والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وإن يوم السلام عليكم ورحمة الله درس da جباتا من mun شن آية aya ta 139 a cikin سورة من البركة سورة الأنعام قد fadin Allah ta'ala wa qalu ma fi butuni خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء فيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم inda ubangiji ta'ala ke fito mana wani sashi na al'amuran aƙidoji na mutanen jahiliya dangane da halarci ko haramci halatta wa kansu ko haramta wa kansu abubuwan da suka ga dama ta hanyar son zuciya ba tare da dogaro da hasken wahayi ba ubangiji ta ala ce sai jizihim wasfahum da sannu zai mutu sakamakon irin abin da suke sassantawa dan nan da harsunan innahu hakimun aliyim lallai fi Allah mai hikima ne cikin duk abin da ya aiwatar sannan kuma masani ne game da abin da halittu ke ciki sun ma'akaba ala tilka al-ahkam al-jahiliya sannan Allah zai bi bayan wannan sashi na hukunce-hukuncen jahiliya da wani bayanin allati tamassaku biha irin hukunce-hukuncen da suka yi riko da su بعد الوحي والحكم من بايم أرجع أن تكد وحي أن أنا وأنا أم الله يتمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين قد قتل الذين قتلوا أولادهم حقيقة وأن دسوها كشي آئين سقنا sun riga sun tabe qatalu bi takfiki wato ba tare da shadda akan ta ba wa quri bi tasbir a wata kira'an kad khasara allazina qatalu awladahum wadanda suka kace ƴaƴansu bil wa'di in ba ta hanyar binne su idan yaya mata ne wan hari in ba ta hanyar yanka su idan maza ne wato idan suka yi bakance kamar yadda bayani ya gabata afahan dan saboda jahil bi gairi ilmin ba tare da wani ilimi ba wa harrabu ma razaqahumullah suka haramta wa kansu irin abin da Allah ya arzuta su da shi mimma zikira na dangin abin da aka ambata a baya min akasamil an'am na wato kashi kashi na nau'in dabbobin gida al-muharrama irin waɗanda suka haramta bi anwa'i tahrim iftira'an ala Allah kawai dan kage da jingina ma Allah abinda baki ya faɗa ba qad dallu hakika sun riga sun kauce daga tafarki madadaci wa ma kadu muhtadin kuma ba su zanto shiryayyu ba ilal haƙƙi zuwa ga gaskiya ba da balalihim bayan kasancewa su batatu to ba za su shiryu ba ta'kidul kalmar wa ma kanu muhtadin sai su zanto kaman karfafa zance ne na fadin sa lu don fadin Allah ta'ala lu hakika sun bata wannan kawai ya wadatar amma sai ya ƙara tarkibin kalma ce wa ma kano muhtadin ba su zanto su yi ba to anan wannan aya ubangiji ta'ala na ba da labarin cewa waɗanda suka ringa kashe ƴaƴansu ba tare da ilimi ba sun riga sun taɓe to taɓewa a ina shine waɗanda suka ce taɓewa a duniya da kuma taɓewa a lahira taɓewa a duniya ta yadda suka haramtawa kansu amfanuwa da ƴaƴansu inda sun bar su da ransu inda da sun amfani da su za su kai lokacin da sun manyanta suna bukatun taimakon ƴaƴansu lokacin da ƴaƴansu suka kawo kaci kada tafewa ta farko ce da kuma tafewa a lahira kasancewar hukunci da son zuciya ko sakamakon su gina shiga wuta har abadan abada an fahimta ko wato kaga tafewa kenan ta dukkan bangare guda biyu waɗansu malaman suka ce a tafewa ta lahira domin su a duniya suna ganin sun amfana da wani abu na bin son zuciya ba sa ji ba shi uri tare da su cewa akwai tafewa cikin abin da suke da haka ubangiji ta'ala ya tafar da su ne a lahira ta yadda ba su da komai wa ba da zikri ahkamul jahiliya wa abatiliha bayan an ambaci hukunce hukuncen jahiliya da nau'ikan fata da suke kai bayyana Allah tabaraka wa ta'ala imtinanahu linnas sai Allah zai ambata mana nau'ikan ni'ima da yi wa mutane bi anwa'in samarat ta hanyar nau'ikan wato 'ya'yan itace daban-daban wal an'am da dangogin dabbobi irin waɗanda suke na gida daban-daban waɗannan Allah ya ni'imta mutane da su wa ma yura'a fiha min haqqillah da abin da ya kamata a kula da shi cikin nau'ikan waɗannan nemomi min haqqillah na haƙƙin ta na haƙƙin Allah ta'ala fa qala Allah ta wa huwa alladhi anja'a jannatin ma'rujatin wa ghayra ma'rujatin وغير مأروشات والنخل والزرع مختلفا حكمه والزيتون والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تشركوا wa huwa shi ubangiji shine Allahu alladhi razaqahum wanda ya arzuta su ma harramu irin abincin da suka haramta ala anfusihim bisa ga kawunan wa huwa shi Allah dai shine allazi anta ajannat wanda ya halitti gonaki ma'ana ma'abbasatin gonaki arushat wato wadanda suke a shimfiɗai abin da yake nufi da gonaki a nan gurin nau'in tsirran da ke fitowa cikin gonaki ubangiji ta'ala shine ya halitta mana waɗansu nau'ika na tsirrai da ke fitowa a cikin gonaki waɗanda suke ma'arushatin shimfiɗaɗɗu a ban kasa kamar irin suka baiwa da duma da dukkan dangin abin da yake yaɗo yake yabo kasa ya faɗi haka ya bari ka kabewa tafiya take haka ba sama take hawa ba ma'arushat a kuma duma haka su gurji haka su abin da dukkan dangin abin da bai barewa yake akan kasa shine ma'arusha. kalbisikh ma ne kamar kankana wa ghair ma'rusat sannan kuma ubangiji shine ya halitti ababan da suke ba ma'rusat ba wato ma'abuta gaba wanda za su yi sama kamar gero kamar masara kamar dawa kamar dukkan abin da yake sama yake sannan daga sama ya reke so da ghair ma'rusat dukkan waɗannan nau'ika guda biyu halitta ne na Allah kuma kowanne a ciki akwai hikima kuma akwai ni'imtarwa ga su mutane akwai lokacin da mutum ke bukatar wannan akwai lokacin da mutum ke bukatar wannan akwai lokacin da sai ya hada su gaba ɗaya kafin a yi abinci an fahimta ko dukkan su halitta ne na Allah wan nakhla wa zar'a kuma ubangiji ta'ala shine ya halitti itacen dabino wa zar'a da dukkan abin da yake shuka shi ake mukhtalifan ukul wanda yake mai bambanci ta fuskar ci ta fuskar dandanan sa a baki ay samaruhu wa habbu wato dan itacen da kuma kwayar idan ma abucin kwaya ne za ku ga akwai bambanci da juna dangin abin da yake ma abucin kwaya kaga gero masara wato shinkafa alkama da su dawa da su maiwa dukkan waɗannan dangin kwaya ne waɗanda suke mabambanta juna ne shine mukhtalifan ukulu akwai kuma wanda yake wato ainihin ɗa ne na itace wato ba kwaya bane ba shine kamar su mangoro kamar su goba kamar su lemon zaki lemon zaki da sauransu su kuma irin wannan suna nan da yawa shi ma dai mukhtalifan ukulu an da ku wato mukhtalifan ukuluhu ya sha bamban ta fuskar kasancewarsa abinci fil hay'ati ta fuskar girma wa ta'ami da kuma dandano wazaituna war rumana ubangiji ala shine wanda ya halitta itacen baure shine az ko kuma itacen zaitun war rumman da kuma itacen rumman mutatabihan wa ghayra mutatabi wanda yake kama da juna da wanda ba sa kama da juna ay mutatabihan waraquhuma wa ghayra mutashabihin ta'amuhuma wanda zaka ga ganyen sun yi iri daya amma tsantsanan ya ta bamban akwai dan ya yi itacen zaka ga ganyen su iri daya imma ta fuskar launi dukkanin su koraye imma ta fuskar duhu suna da duhu tare da su imma ta fuskar wato al-istirar wato shine kasancewa su ruwan tsorowa amma idan ka ɗanɗana kuma a baka sai ka ji tantanan ya sha bambam duk wannan hikima ce ta Allah kuma aikin sa ne shi kadai yake banta da shi kulu min samari dukkanin su kuti daga cikin ƴaƴan itacen sa idza asmara idan har ya yi ɗan qabla nubzi kafin nuna wa atu haqqahu kuma ku bayar da haƙƙin Allah a kai. ai haƙƙin Allah haƙƙin Allah wa huwa zakatul mahsul minha shine fitar da zakka ta abin da aka noma da cikin wannan ku bayar da haƙƙin Allah yawma hasadihi a ranar girbin sa hasad bil fathi wato yawma hasadi wa qur'a bil kasri a wata qira'an yawma hisadi ma'anansa ya'ani yawma juzabi yana nufin ranar girbe shi wa kafa ihe ko ranar yanke shi in yanke waki wa yata'allaqu bi ifraki zar'i wa tudi samari wal inabi wato فيحسب فيحسب ما أكل منها بعدهما وقبل الحساد wannan yana ta'allaka ne kwatanta wannan umarni yayin da ya kasance shuka ta kai wasu da samari in dan itace ne ya nuna wal inabi in inabi ne shi ma ya nuna wato da aka ce ba yadda hakkinsa ba wai lokacin da yake tsaye zaka bayar da hakkinsa sai bayan gerin ya nuna in masara ce ma ta nuna in shinkafa ta in alkama ce ta nuna in kuma ma abincin tsani shi ma sai in ya nuna fa yuhsabu ma ukila minha ba'dahuma malai yake cewa abinda ka ci kafin ka je ranar girbi za ka lissafce shi don idan ka yi girbi sai ka haɗa da abinda ka ci na tumu da abinda ka girba kada riga ka ɗaure shi a matsayin game in an hada zai game nawa sai ka fitar da haƙƙin da ya kamata ka fitar kun fahimci da kyau ma'ana abinda manomi ya karya na cewa ya nuna kafin ya zo ya girbi ya je ya waya gonar masara sai kwakwallo masara kamar guda hudu biyar ko goma ko ashirin ya kawo gida aka dafa a ciki ya je ke waya gonansa sai ya samu ya hatsi ya fara nuna sai ya kanyo tumu aka zo aka sa a ciki to abin nan da ya riga ya karya ko ya balla ko ya tsinka na dan itace sai ya lissafi diki ta yadda idan ya zo ranar girbi sai hada da wancan gaba daya abinda zai fitar kenan na zakarsa kun fahimta da kyau shine fa yusau ma ukila minha ba'dahu ma wa qabl al-hasadi wal zalzali وبينت السنة أن المفرد من الحج والثمار الأسر ما ليس سنة النبي بينت دسيوا abin da ake fitarwa na dangin ƴaƴan kwaya kamar gero masara da sauransu wa simari da dan itace al usru za a bayar da usri ne wato shine daya bisa goma na abin da ka noma idza suqiya bima sama'i idan ya kasance wannan shukar an shayar da ita ne da ruwan sama wa nisful usri ko nisfin usri shine ka kasa abin gida goma kashi ɗaya cikin goma muka raba shi sai ka bayar da shi idza su bi alatin idan wannan shuka an shayar da ita ne ta hanyar ban ruwa Ima ta hanyar inji na ban ruwa amma ta hanyar kai da kake ɗebo ruwan ka je ka zuba da kanka wala tukhraju zakatu mimma huwa duna nisabi zakka ta kayan noma ba a fitarwa in abin da aka noma bai kai nisabi ba wa huwa shi ko nisabi shine khamsatu awsuqin wato a samu guda biyar wa kullu wusqin 60 sa'a wato kowanne ke daya kuma sa'i 60 kenan kaga biyar asu nawa kenan wato kowanne 60 so biyar ya zama nawa kenan uku kenan shine idan buhunka mai kwano 40 40 ne kaga buhu bakwai kenan abinda ka noma da ya kai buhu bakwai zuwa abin da ya sama to shine sai ka duba idan ruwan sama da ya tayar maka da wannan shukar sai ya kasa kashi goma sai ka bada kashi ɗaya cikin yawan abin da ka noma tun daga lokacin da ya kai wato buhu bakwai zuwa abin da ya sama idan kuma ban ruwa ne kai imma da inji ko da kanka to sai ka kasa shi gida goma sai ka dauki kashi ɗaya kuma sai ka raba shi gida biyu wannan nisful usul shine zaka bayar ɗaya bisa ashirin kenan ina jin wancan akawunta ne ko <laughs> ɗaya bisa ashirin kenan to saboda haka wannan shine abin da zaka bayar na hakkin Allah ta'ala idan abin ya kai zakka ke wannan duk malam yayi wannan bayani karkashin fadin Allah ta'ala wa atu haqqahu yawma hasadi ya fassara abinda wannan ake nufi da wannan haƙƙi shine zakka wanda ba mu riga mun sallama ba tukuna ko da kansa malam sai ce fal ayatu makkiya amma wannan aya makkiya ce dan tana cikin suratul an'am suratul an'am kuma gaba ɗayan ta makkiya ce zakka ko ba a wajen ta sai a ina sai a madina to kaga shi yasa wadansu malaman suka ce wannan ayar ba ta magana kan zakka tana magana kan wani haƙƙi daban kuma ne ke wujubul amali biha madani amma wajibin aiki da ayar sai an je madina yanzu an faɗi hukuncin ne amma kar a fara aiki da shi an je madina to bismillah sai wajibin aiki da ita sai an je madina haka malam ya faɗa to dan saboda haka wannan malamai sun yi sabani kan wannan aya a bisa ga wannan ra'ayi da malam ya faɗa akwai malamai da dama akai a cikin babuka na littattafan da suke magana kan ulumul qur'an sukan ware fasali su ce wato abinda abinda abinda nassi shi ya sauka cewa za a yi shi amma ba za a fara yin shi ba sai an zo maka an gane ko ma ta akhara al-amru bihi an nuzulihi abinda aiki da shi ba a fara yi har sai an je Madina gashi an saukar da ayatun a Makka amma ba za ta fara aiki ba sai an je Madina ko malaman da suke faɗin wannan waɗansu malaman suka ce faɗin Allah ta'ala wa atu haqqahu yawma hasadi wannan yana magana ne kan wani haƙƙi wanda bai shafi zakka ba ba zakka ba ce ba ana magana a kansa tun kafin a wajen sarka daga cikin masu wannan ra'ayi akwai Afa ibn Abi Rabah cikin tabi'ai akwai Mujahid cikin manyan tabi'ai almajirin Abdullahi dan Abbas suka ce wannan aya tana magana ne akan wani haƙƙi na Allah da aka wajabta wa manoma banda zakka don shi ya shafi ranar girbi ya shafi ranar da mutum zai girbi idan talakawa sun ganshi sun biyo ta gonar suka ce suka ce ko ba a bamu nawa bai gan talakawa ne to wajibi ne sauka ya basu a ranar girbi in har ya gama girbin sa ba wani talaka da yake ta wajen wannan hakkin ya fada kansa amma in wani yake to dole a bashi shine ma'ana wa atu haqqahu yawma hasadi wani hakki ne wanda bai tafi zakka ba suka ce ana bayar da shi sau biyu rana ta farko shine ranar da kake yanka ko ranar da kake girbi kai ko yanka in abin da ake yankewa ne kamar shinkafa alkama ko girbi in abin da ake girbewa ne duk wanda ya zo a matsayinsa na talaka za ka rinsa idan ka danko abin da yake hannunka abin da ka danko sai ka bashi wanda ma ka danko da haka ba a yi maka wani miki dari ba na cewa sai gwargwadon kaza za ka bayar abin da hannunka ya faɗa sai ka danko sai ka bashi to kuma ana nan sai ranar da ka zo tashe wannan abin kuma ko ranar da aka zo ɗaure da munna kuma za a zo a ɗaura a je a sa a lungu ko a sto to a ranar ma kuma sai su sake zuwa to shi ma duk abin da hannun ta ya danko sai ka bayar abin da hannun ta ya danko sai ka bayar haka al'amari yake tun kafin a wajabta zakka to inda malamai suka yi sabani a wannan suka ce shin bayan an wajabta zakka akwai wannan hukuncin ko babu waɗanda suka ce wannan hukunci an shafe shi bayan an wajabta zakka a Madina da haka wannan aya sai dai mu karanta ta mu bauta ma Allah da tilawanta amma wannan abin da ta koyar na cewa wa atu haqqa yawm hisabi ka ta riga ta shafe kun fahimta da kyau waɗansu malaman suka ce a'a wannan daban zakka daban dan ita zakka mahdudatun bil qidar an riga an iyakance ni kidarin abin da zaka bayar kuma ma'lumatun nifaq an riga an san nisabi sai in abu ya kai wasu cibiyar zuwa abin da ya sama zaka bayar wannan ko ba zakka bane ba abin da ka noma ko da wasu cibi ne ko da wasu uku ne in dai ranar girbi talaka ya biyo ta wajen to sai ka dan da ka ba shi dan saboda haka ba a shafi hukunci kun bayyana da kyau wannan wata magana ke na cikin maganganun malamai wata maganar daban waɗanda ba sa cikin waɗannan suka ce ita ayar gaba ɗaya ba ta magana a kan datta ba ta magana a kan wani wajabcin haƙƙi da ke cikin kayan noma ayar tana mayar da martani ne game da abin da mutanen jahiliya suke yi su an riga an gabatar mana a baya cikin abin da suka noma na kayan noma ko abin da suka kiwata na dabbobi sun sanya wani rabo na Allah sun sanya wani rabo na me na gumaka da san zuciyarsu to yanzu sai Allah ke nuna abin nan da suka yi na baya kuskure tun da kuskure ne yaya daidai ɗinsa yake daidai ɗinsa shi shine idan kun riga kun yi noma ku dauki wani abu ku bayar sadaka ga talakawa komin kadan ɗinsa sannan sauran ku ci dan za a zo a gaba a ce da su kuma ku ci an gane ku. da yace kulu min samarihi idza asmara ba ce ku ci ba sai kuma yace me wa'atu haqqahu yawma hasadi wato kamar ayat tana nuna abinda kuka wata na dabbobi abinda kuka noma na kayan noma ana yin ɗaya daga cikin ababen nan guda biyu a ci a yi sadaka shi kenan magana ta kare amma wani tamfe tamfe a ware wani daban na gunki a ware wani daban na kaza a haramta wani daban ga maza a haramta wani sashi daban ga mata wannan duk kurakure ne naku ma anzalallahu biha min sultan abin nan da Allah ya yi naki ne shi kadai wani gunki bai taya shi ba dan haka shi kuma ya ba ku doka ga abin da za ku yi wa kulu wa kulu min samarihi idza asmara ku daga dan itacen idan ya nuna wa atu haqqahu yawma hasadihi ku bayar da haƙƙi kuma shine zakka da talaka mu bukata idan an samu in ba samu ba ku ne kayan ku a gaskiya kan abin da zai fi zama daga cikin maganganun nan shine in ma dai mu dauke ta a matsayin wani haƙƙi ne wanda ba ya da alaka da zakka dan da'awar cewa an shafe ayar yana bukatan dalili in ma kuma wato ainihin mu ɗauka cewa a ta zo da dinka mai da martani kawai ta nuna halaccin abin da aka halatta mana nan da kayan noma ba a yadda ba mu canfa mu ce kaza ya halatta ga maza kaza ya halatta ga maza kaza bai halatta ba kaza a makon yi wannan abu guda biyu ne kawai mu ci mu yi sadaka mu ci mu yi sadaka sai zanto wannan sadaka ce ta nafila an fahimta ko ko sadaka ce ta wajibi amma da zakka ta zo sai ta sauke wajibi ta mai da ita nafila har yanzu ranar girbi ya halatta ka bayar kyauta bayan ka riga ka fitar da zakka wanda yake ta dole wannan kuma a to haka yau mai sani ka zo yin sadaka nafila kuma ya halatta don ba a gudun su safa sai bayan an riga an zo madina sai Allah ce wala tusrifu kar ku yi almubazzaranci haka ne ko wa tu haqa yawm hasadihi wala tusrifu kada ku yi almubazzaranci bi yada'i kullihi ta hanyar ku bayar gaba ɗayan sa fala yabqa li iyalikum shay sai da iyalin ku kuma ba su da komai kar ku yi wannan ma'ana ba a yi ta ba idan ka mallaki abu ka ba duk talakawa kai kuma ka zauna a haka ko ka tozaltar da iyalinka haƙƙin iyalinka shine abin gabatarwa kafin haƙƙin mutanen da suke waje kai kuma haƙƙin kanka shine abin gabatarwa kafin na kowa da haka annabi ke ibda na fita kuma bi manta ulu. ka fara da kanka sannan wanda kake daukin nayin sa to yana daga cikin israfi wato almubazzaranci ya zanto ka rabar gaba ɗaya da talakawa dangin da kuma ka talautar da su ka bukatar da su ba su da wani abu kuma ba su da wanda yake kawo musu sai lalle ne ka gamsar da hakkin su sannan kuma abin da ya zanto fudul wato rana akan abin da ka sauke wajibin dangi wannan kuma a cikin su ne kuma za ka yi sadaka wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin lalle shi Allah ta'ala baya son masu israfi ay al mutajawizin ma hadda lahum baya son masu tsallake abin da aka iyakance musu bi ma'ana annahu la yusibuhum fi amal as-sarf fi amal as-sarf idh huwa min ash-shaytan ma la ma'anan baya kaunan su ba zai ba su lada ba wato wannan kamar abinda galibin ash'ariya suka tafi akai shine ba a siffanta Allah da cewa yana so to amma a ka'idar ahlus sunna wal jama'a a kidan sahabbai da tabi'ai ana siffanta Allah cewa yana so dan ya siffanta kansa cewa shi yana so din inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi ka'annahum bunyanun marsus ya ayyuha alladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم الله يتبتر مكان سوء قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم da haka dole a tabbatar da siffar a yadda take a qur'anance a hadisance sai dai menene bambanci tsakanin so na ubangiji so na halittu sai a ce so na ubangiji daidai yake da kamalarsa da bukatarsa so na halittu kuma daidai yake da na kasar su da tawayarsu ko da kowanne ya ansa sunan so sai dai na ubangiji daban sannan kuma na ainihin Allah na mutane kuma daban wato ita sifa a yadda take ba ka iya ba ta iyaka har sai ka jingina ta ga mai ita yanzu idan na zo na ce yadun ina nufin mai kenan anu haka idan na ce rijlun kafa kasancewar na ce hannu ko na ce kafa baya sa duk fahimtar hausar ka fahimci mai nake nufi saboda ma'abuta hannu suna da yawa ma'abuta kafa suna da yawa amma lokacin da na jingina kafa dinnan zuwa ga mai ita sai ya bayyana gare ka menene girman ta ko rashin girman ta hannun dan adam kaga ya ta bamban da hannun dabba kafar dan adam kaga ta ta bamban da kafar dabba kafar rakumi kaga ta sha bamban da ta saniya ko ta tunkiya kafar sauro kaga ta sha bamban da ta kaza amma da ka ce kafa duk ba hausa ya san menene kafa yanzu ya rage bai san ta me take nufi ba ina fata an fahimta ashe duk da cewa suna ya hada daya tsakanin kafar dan adam da ta dabba da ta sauro da ta menene suna ya hada su ɗaigo amma wannan ya nuna dole girman sai zama ɗaya irin sai zama ɗaya to haka ko menene ubangiji ya siffanta da shi ko da dan adam yana da shi baya hana a siffanta Allah da shi dan shi na Allah din daidai yake da kamalar sa da bunƙasa sa na dan adam kuma daidai da tawayar sa da haka idan kace mahabbatullahi ma'ana soyayyar ubangiji kaga ta sha banda ta dan adam ke yadullahi kaga ta sha banda yadul insani kenan iradatul lahi kaga ta sha bamban da iradatul insan sam'ul lahi kaga ya sha bamban da sam'ul insan anta tasma wallahu yasma sai kana ji Allah naji amma da jinka Allah ɗaya ne Allah da kansa ya tabbatar ma dan adam ji inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira irin wannan sami'an basira din kuma Allah ya jingina ma kansa Kadi قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تهاوركما inna الله sami'un basir atan ma sami'un basir nan ma sami'un basir amma jin dai ne ganin dai ne to haka dukkan sufofin Allah zaka daura su ne akan sikelin laisa ka mislihi shay wa huwa sami'ul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad a haka ake daura da haka ubangiji ta'ala la yuhibbul musrifin baya kaunar masu israfi israfi kuma shine ƙetare iyaka cikin kowane irin ƙetare iyaka ta fuskar aqida ƙetare iyaka ta fuskar ibada ƙetare iyaka ta fuskar mu'amala kowane irin mai israfi Allah dai baya kaunarsa to sai aya ta gaba ta Allah ta yi ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم wa minal al'an'ami kuma ubangiji shine ya halitta muku minal al'an'ami daga cikin dabbobin gida hamulatan akwai manya salihatan lil hamli waɗanda suke da ikon daukan kaya idan an daura musu alaiha akan kal ibn al kibar kamar raquma waɗanda suke manya wa farsha akwai kuma kanana la tasluhu lahu waɗanda ba su da ikon daukan kaya ba su inganta wajen ayi musu laftu kal ibn al sigar kamar raquma kanana wal ghanami kamar tumaki da awaki summiyat farshan an sa masa suna farshu a larabce li'annaha kal farshi lil ardi lidluha minha dan su kamar sun fada ne akan kasa don saboda suna kusa da kasa sun sha bamban da toki wanda yayi sama da kasa ko raƙumi wanda yayi sama da kasa da haka amulatan manya farshan kanana dukkan su wannan ubangiji ya halitta musu cikin waɗanda za ku yanka ku ku tatsi nonon su ku sha cikin waɗanda bayan wannan kuma ku iya ɗora musu kaya ko ku ɗora musu amalanci su da duk wannan Allah na kididdige mana wani sashi na ni'imarsa kulu mimma razaqakum Allah ku ci daga cikin irin abin da Allah ya arzuta ku kar ku haramta wa kanku kamar na yadda mantani ga mutanen jahiliya da suka ce ma fi butuni hadhihi al-an'am khalisatun لذكورنا ومحرم على أزواجنا التي كلوا مما رزقكم الله كنت daga cikin abin da Allah arzuta ku da shi wala tattabi'u khutuwatin shaytan kar ku ce za ku bi hanyoyin shaytan ay sara'iqahu fi at-tahrim wa at-tahlil sune hanyoyin shaytan wajen haramci ko halaki ba tare da dogaro da nasi ba innahu lakum aduwwun mubin lalle shi shaytan aduwi ne a gare ku wato makiyi mubin sannan mabayyani bayyinul adawati wato mai bayyana adawa ne gare ku sai ce ne من الطعم اثنين ومن البحر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت علي عما اشتملت علي أرحام الأنثيين نبئوني بعلم الأنثيين su waɗancan al'an'ami da aka ambata a gida aka ce dabbobin gida shi da Allah ke saba ne ta azwajin nau'ika takwas ne asnaf wato nau'ika kenan guda takwas min al-ba'd ithnain wa min al-ma'd ithnain daga cikin tumaki al-ithnain akwai guda biyu zakar wa unsa wa min al-ma'd ithnain haka daga cikin awaki akwai guda biyu shine zakar bai wa unsa mace da namiji ba hudu ba kenan malaka min al ma'adin nan bil fatihi wa sukuni a wata qira'a min al nayin a wata qira'a min al nayin ainun ko kai mata tauri ko kai mata fataha dukkanin su qira'o'i ne tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun to da haka da su ya Muhammad ya kai annabi kun ka faɗa liman harrama zukural an'ami ga wanda ya haramta wa kansa dangin maza cikin dabbobin gida farakan a wani lokaci wa inasaha wani lokacin dangi na mata ukura a wani lokacin daban wa nasaba zalika ila Allah ya danganta hakan zuwa ga Allah ka ce da su a azzakaraini harrama shin mazaje guda biyu ne da tinkiya namijin tinkiya kamar rago da namijin akuya kamar dan akuya sun guda biyu ne harrama Allah ya haramta anil unsayni ko matan biyu shine da tamatar tinkiya da tamatar akuya wanne ya haramta a ciki an gane ko amma shtamalat alaihi arhamul unsayni ko kuma abinda ya ta ko mahaifar da ta kunshi ɗan tagwaye guda biyu ma'ana da mace da namiji ko ko mata kadai su ne duk abin da ya fito cikin wannan mahaifar Allah ya haramta ka tambaye su ka ce da su na bi'uni bi ilmin ku bani labari da ilimi ba da hanyar sun zuciya ba ai alma'ana min aina da at-tahrim ma'ana dai ta ina haramci yazo fa in kana min qibla zukura in kuna ganin kun haramta wa kanku wani nau'in dabbobi dan kawai kasancewa namiji fa da ni zukuri haram in haka ne da dukkan wani abin da yake namiji sai ku haramta أو الأنوثة إن كما كون هرم تاكوي دان كسن تور وانا الدبا متي فجميع الإناث إذا دكا ونسو نو إكا نما تكو مستكو هرم تاكم فيك أو استمال الرهن فالزوجان فمن أين التخصيص فمن أين التخصيص wato ko kuma a'a kun haramta ne dan kasancewar ita wannan mahaifa ta kunshi mace da namiji shi yasa kuka haramta akan ku abin da ya fitar da cikin mahaifar to idan haka ne da haramci ba zai shafi maza kadai ba ba zai shafi mata kadai ba sai ku haramta akan ku dukkanin dabbobin gida ba za ku amfana da komai ba kuma haramcin ba zai takaitu ba akan mazajen ku har mata ma sai a haramta musu abin da bai ubangiji ta ala yake musu shine kafa hujja domin da suka dauki dabbobi maza sai suka haramta wa kansu ham kadai amma dukkan maza kuma ana iya da suka dauki mata fa sai suka haramta kansu bahira da sa'iba da wasila duk wanda ba bahira ba ba wasila ba ba sa'iba ba kuma ana iya idan kenan haramci to idan abin namiji ne za ku haramta a kanku to da haramci ba zai tafi ba kan haram shi kadai sai ya shafi mai dukkanin wani namijin dabba idan kuma haramci dan kasancewar dabba mace ce kuka haramta da ba zai shafi guda uku nan ba sune wasila da sa'iba da kuma bahira da sai ya shafi mai dukkanin mata amma sai aka samu kun yi tunakuri kuka haramta wani sashi na mata kuka halatta wani sashi kuka haramta wani sashi na maza kuka halatta wani sashi ina fata an fahimta sannan kuma idan abu na ciki sai ku ce idan ya zo da rai to kaza da kaza in kuma ya zo mace to kuma ya saka kaza da kaza wato idan na yana ciki kafin a riga a haife shi wato ta ce idan ya riga ya zo da rai to wannan khalid bin zikuri na muharraman al'adu azwaji dan kuma da ya zo kuma ya zama mushi sai a ce wa in kuma mai tan fahimti shi sarka to da wata hujja da aka wannan ka san dai ba dalili bane wannan wato babu wata siffa ta ta kasancewar abu mace ko kasancewar ta namiji ko dan mahaifa ta kunshi mace ba wata siffa ce da wannan da aka ambata ba ta sa kuka haramta da haka nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqin ku ta labari da ilimi duk da kuke cikin abin da kuke riya aya ta gaba والليل بمثلين ta البقر اثنين قل أذكرين حرم أنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كلمة إلا الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ومن الإبل سنين daga cikin raƙuma kuma akwai nau'uka biyu mace da namiji wa min al-bakar sanayin haka daga cikin shanu akwai nau'uka biyu mace da namiji kun kace da su a zakarain harrama shin ma mazan guda biyu ne namijin raƙumi da sa kuma sune Allah ya haramta amil unsayin ko mata ta matar rakumi da kuma ta matar sa wato saniya kenan amma tamalat alaihi arhamul unsayin ko kuma ubangiji ala ya haramta abinda wato mahaifar ƴan wato mata yan guda biyu ta kunsa ne gaba daya am kuntum shuhada'a in kuma ba ɗaya daga cikin wancan bane ke ko kun kasance kuna halarce izu wasakum Allahu bi hada yayin da Allah ya muku wasiki da haka ku haramta abinda ko wato ku haramta kaza ku halatta kaza fa atamattum zalika sai kuka dogara da wannan wal jawabu la an sabi babu daya daga cikin waɗancan al'amura da ya ambata da suka faɗi bal antum kadibuna fi to idan ku haka ne ya zama ƙarya kawai kuke kenan da haka fa man azlamu mimman istara ala Allah kadhiba ba mafi ƙarya a sararin duniya sama da wanda yake ƙarya dingina ma Allah li yudilla an-nas bi ghairi ilmin dan kawai ya fatar da mutane ba tare da ilimi ba inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin Allah ta'ala baya shi yadda waɗanda suke azzalumai kuma hakari in fara fayyace mana abin daga nan gurin malaman bantuk suke daukan wata ka'ida daga cikin mantuk a ko malaman usul fiqh ka'idan as-sabr wa taqsir idan aka ce da abu haramun ne to dole zan to ga sifar da ta sa aka haramta shi wanda ita suke kira illatul tahrim yanzu giya haramun ce da nasan alqur'ani menene illar da ta sa aka haramta giya tana da sufofi da yawa aiko ta iya zantowa daga cikin siffanta za ka ganta tsararo wani lokaci kuma a wani wurin ka ganta mai kauri sannan daga cikin siffarta akwai launi amma ka ganta ja ko ganta ruwan tsorowa ah, ko wani a makamancin haka amma kuma tsananta ya kasance ko mai zaki ko mai ɗaci ko mai bauri ko mai hamami amma kuma abin da yake haihuwa bayan an shata shine kasancewa tana sa maye dukkan waɗannan siffofi ne na giya ta iya zama mai tsaro ta iya zama mai kauri ta iya zama ta ta iya zama ruwa ruwa ta iya zama mai daci ta iya zama mai zaki ta iya zama mai bauli ta iya zama mai hamami shin dan me aka haramta da dan kasance wata tsararo dan kasance ta mai kauri dan kasance wata mai daci a baka dan kasancewar launin ta da ko ruwan ɗorowa dan kasance wata mai samaye eh wannan ita ce illar tahrim to duk abin da za a haramta dole kasance yana da wannan illa. me yasa aka haramta shi wata illa akwai lokacin da kuma Allah zai haramta abu mu gane illar ba a nan gurin sai a ce dan kasance wasa fari baki mai kaza mai kaza mu ce a'a sai a ce menene illar ta harim sai mu ce nasi kawai zuwan nasi ba ga wani ba zuwan nasi ya isa gobe sa ba ya wadatar to amma jiya bayan Allah ya haramta ta sai kasance ya ba ta sabbar da yasa aka haramta kasancewa tana sa mai la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma ta tattakhuzuna minhu sakaran wa rizqan hasana annabi ce kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram yace al khamru ma khamara al akla abinda ko ake nufi da al khamru shine da abin da zai lullube hankali to ya zama jiya kenan ba ruwanka da dandanansa launinsa siriri ne tsararra ne mai kauri ne dati ne menene ba ruwanka almuhim ya kasance yana sa maye kaga wannan sa maye shine bi illatu tahrim sababin da haramci yake to sai mu dawo kan waɗannan dabbobi da wasila da sa'iba an gane ko da bahira da ham a darasin baya duk mun faɗe su ba mu buƙatar da zo mai su sai da duk wanda yake sai ƙara fahimtar gaga sai sai kasa ɗin baya ƙara ji da kyau amma duk mun bayyana su to waɗannan dabbobi da suka zo suka haramta wa kansu to shine Allah ya iyakance sufofi wanda sai in an samu ɗaya daga cikin su ne za mu gane me ya dalilin da ya saka zama haram dan kasancewa su maza inda haka ne da duk mata sun zama mai dan kasancewar su mata inda dan haka ne da dukkan wata dabba mace kuma ta zama haram dan kasancewar mahaifar mace ce ta haifar da su inda haka ne da duk abin da aka haifa cikin mahaifa ya zama haramun shin dan kasancewar Allah ne ya faɗa haka ta fuskar nasi to in ai bai faɗa haka ba ta hanyar nasi to sai zan to menene ya rage menene abu guda ɗaya wanda za a kafa hujjar wajen haramci san zuciya in dai ba dan kasancewa su namiji ba ba dan kasancewa su mace ba dan kasancewa mahaifa ta kunshi mace namiji ba ba dan kasancewar Allah ne wasi ciki ba ba ɗaya daga cikin wannan da ya kawo haramci to ne ba haramci san zuciya in kira da haka sai Allah ya tare su kofin gaba daya sai ya nuna mana ga abin da sa suka haramta qul azzakarain harrama am unsayin unthayayn am mastamalayt alayhi arhamul unsayin am kuntum shuhada'a idh wasaqakum Allahu bihadha duk sun kofin nan guda hudu babu ɗaya daga ciki sai kawo ta ƙarshen kamar azlamu min malistara ala kadiban li nasu bi ilmin inda yahdi al za ku ƙara fahimtar wannan a cikin suratu maryam a kusa da ƙarfi? ubangiji ta'ala ce magana kan wani daga cikin kafaran maka da Allah ya ba shi dukiya da 'ya'ya yake wa annabi gori cewa ko da a can ma a lahira haka in an tashi zan zama mai dukiya zan zama mai 'ya'ya afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada yace in ma an tashi wallahi a gobe kiyama za a bani dukiya da ƴaƴa yadda ka ganna anan rantsuwa yace haka za a tashi a kiyama ce juma'a da za ta yi daga laraba ake gane ka haka ka ganna duniya haka Allah kira kuma haka to wannan abin da ya faɗa shi ma dole ya zama ɗaya daga cikin ababe guda nawa guda uku ko ya zanto Allah ne ya labarta masa haka da haka yana da dama ya rantsa haka ne ko ya zanto ya leka lauhil mafu yana da ilimin gaibi da haka ya gano haka ta haka ya faɗa kaga anan yana da dama ya faɗa ko ya zanto tsabar ƙarya yake akwai ɗaya ba wannan dole da ɗaya daga cikin guda uku nan ba na hudu to idan muka duba cewa kin Allah ne labarta masa sai mu duba babu inda wuta aya ta tabbata shin ya leka Allah gaibi ne ya gano haka ba haka bane ba to menene zai zama to sai ta Allah ce afala al-ghaiba anista kaza inda rahmani ahada shin ya leka allan gaibu ne ya zama haka ko kuma ya rike alƙawari tsakaninsa da ubangiji sai Allah ce kalla bai leta allan gaibu ba ba kuma alƙawari tsakaninsa da ubangiji to me rage kenan ariyaki kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al'azabi madda wa narisuhu ma yaqulu wa ya'tina farda har zuwa ƙarshe kaga annabi sai aka nuna ƙarya ce tsabar ta kenan ba ne laifi zai bai yi ba to kuma abin nan ba to haka idan ka koma cikin suratul bakara yahudu suka ce idan an tafi kiyama ba za a musu azaba ba sai kwanaki kaɗan suka ce lanta masana nar illa ayyamun ma'duda ba ba za a shiga wata ba sai waɗansu ɗan kwanaki guda kaɗan ƙirɗigaggu to shine waɗansu suka ce kwana bakwai waɗansu suka ce a tsawon kwana arba'in da kakannin su suka yi suna bauta ɗan mariki a lokacin annabi musa alaihi salam lokacin da ya tafi yi wai idan wannan kwana in ta kare kike na sai a fitar da su yau aka kwana 40 a cikin wuta <laughs> har ga an gama inna yawmin inda rabbika ka ilmi sanatin min mato ai an da yawa to sai ubangiji ta'ala ya tattare siffofin da wannan labari zai kunta ko dai zanto shi ma Allah ne ya faɗa musu ko ya zanto cewa me sun san gaibu ne da haka sai gano haka ko ya zanto cewa me ne ya ne ba ba yadda za a yi fitar da cikin ababen nan guda uku lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda ta Allah ya attaqattum inda Allah ahadan shin kun rike wani alƙawari ne tsakaninku da ubangiji akan haka am taquluna ala Allah ma la ta'lamun ko kuna faɗin wata magana game da Allah wadda ba ku sani ba kaga ta zo ne kenan kariya to kaga nan bai kawo maganin kai ku ba dan ya kawo shi cikin suratul maryam ba ta abin mai ta ba nan gurin a suratul maryam ba kawo maganar ta quluna allahi ma la ta'lamu ba dan an kawo shi a suratul baqara ba ta abin mai ta ba nan kan ka kawo guda biyu attala al ghaiba sun ko ya mika gaibu ne abin ta kaza inda rahman ahada ko kuma na da alƙawari tsakaninsa da ubangiji ba kawo na uku ba shine kariya a nan gurin kuma za ka ce atta attakasu inda allahi ahadan sun kun yi alƙawari tsakaninku da ubangiji ne an ta quluna allahi ma la ta'lamun ko kuna kariya shine faɗan abin da ku sani ba game da ubangiji ba kawo maganar gaibu ba gaibun da babu shi a can sai ka kawo shi a nan gurin maganar kariya da babu a can sai ka ɗauki kanka kuma sai ka wancan gurin shine idan ka hada da siffofi guda uku wa takfir ka tare siffofin da abu zai kunsa sai ka dauki guda ɗaya wanda ita ce dace wanda saboda ita hukunci ya tabbata sai ka tabbatar da ita riga kare sanin wannan zai taimaka mutum da dama wajen gane hukuncen hukuncen Qur'ani ko hadisi da istinbatin ko kiyasi idan sabon abu ya faru sabon abu faru yanzu wanda babu shi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kana bukatan ka san hukuncin sa halalci ko haramci to sai ka duba makamancin sa da ya faru a lokacin annabi wanda ya zama haram to sai ka duba menene siffofin da abin zai iya dauka sai ka kare siffofin sun zama su guda biyar ba sa yin sama da biyar to sai ka duba cikin guda biyar din nan wacce ce wadda saboda ita aka haramta shi sai ka zo ka bincika wannan na yanzu in yana da wannan to shi ma ya zo mai kenan to kaga ya zama kiyasi an bayyana ko to wannan wani abu ne mai wahalar fahimta amma dai bisa ga fahimta bisa ga tsammani na kila kun fahimci hamsin cikin ɗari na abin da na faɗa in da kun fahimta ka tunaci nasara ba ta kwarai da gaske to ta tsaya ta gaba sai Allah ce قل إلا أن يكون ميتا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه أو لحم خنزير فإنه رجس أو كسفا أحل لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا حاج Kun ka ce da su la ajidu fi ma uhiya ilayya ne ban samu ba cikin abin da aka yi min wahayi sai an wani abu muharraman wanda yake haramun irin wanda ku kuke faɗa da bakunan kudin nan ba wani abin da na samu cikin wahayin da aka yi min wanda za a ce haramun ne ala ta'imin a bisa ga wani mai ci ya ta'amu hudu ayyan kana ko menene wannan abin min az-zukur wal inath mace ne ko namiji ne min babi fahimi rabbi ahkamil jahiliya wannan yana daga cikin mayar da wato hukunce hukuncen jahiliya illa an yakuna mai tatan sai fa in abin nan ya zanto mushe ne to wannan a cikin wahayi amma wahayi cewa mushe haram bin nasbi wato illa an yakuna mai tatan wa fi qira'atin bil raf'i ma at-tahdaniya aw fi qira'an illa an yakuna mai tatun an gane ko wato ko mai ta kun ko mai ta kan duk ko kira ake tabbata kuma ya kuna ko ta kuna ko kira ake tabbata ma'ana ba abin da aka haramta cikin mawahin da aka yi mun sai abin da yake mutu au da man masfuhan ko jini wanda yake mai kwaranya ai muhuratan wanda yake mai kwaranya da ta garbi sabanin wanda ba mai kwaranya ba kalkabidi kamar hanta wato hal da kuma abin da ya shafi saifa waɗannan su ba haramun bane duk da kasancewa su jini amma tunda aka kare yake baya kwaranya ba haramun bane amma dukkan jini mai kwaranya wannan haramun an faɗa haka saboda sun mutanen jahiliya dan saboda kazanta mutum na cikin tafiya cikin daji kawai sai su kira kuminsa daga tutsinsa sai jini ya rinka zuba sai ya tara a kofi ya rinka shan kaga wannan ai kazanta ne to nasi ya sauka aka haramta aw nama khinzirin ko kuma abin da yake naman alade wannan shi ma haramun ne fa innahu rijis dan saboda shi ma haramun a illa an yakuna aw fuskan ko kuma abin da yake fasikanci abin da yake kauce farkin Allah fita daga yamma Allah da'a menene abin da ke fita daga yawan Allah dan akwa cikin abinci shine uhilla da gairin Allah bi wato ta hanyar abin da aka ambaci sunan wani wanda ba Allah ba kai ayu zubiha ala fi ghairihi abin da aka ambaci sunan wani wanda ba Allah ba kai wannan kima haramun yanzu a nan gurin an kididdige muharramar cikin ababai guda nawa kenan hudu farko mai musu na biyu damun masfuh jini wanda yake mai farani na uku kuma lahmatin zai shine naman alade na hudu kuma shi shine kus bil ghairin lafi abinda aka ambaci sunan wani ba Allah ba Allah ya ce da manzon Allah ya fada wa mutanen sa a wannan lokaci ba abin da yake haramun sai wannan to kaga wannan aya tabbas da gani ka ta maka domin daga baya kuma an kara waɗansu ababen wanda ba sa cikin guda hudun nan wanda sun ma sun zama haramun to sai zanto ba shafe wannan ayar suka yi ba dadi suka yi na waɗansu hukunce hukunce a ziyada ne alama sakatat alaihi hadhihi aya sun karo wani abin da wannan ayar ta shiru a kansa amma daidai lokacin saukarta waɗannan ababen guda hudu su kaɗai ne dangin haramun dan ya zo da sai ga sanafi da istisna'i wanda ke nuna asrul muharram fi hadhihi al-arba takaituwar dangin haramun cikin guda hudu an gane ko mushe kuma shine duk abin da ya kasance ya mutu da kansa ko an yanka shi ba ta hanyar da shari'a ta izini ba ko da yankan ne in ba ta hanyar da shari'a ta izini ba yana nan a cikin hukuncin mushe sai da lahabi wannan kuma shi ma duk sananne ne to waɗannan a lokacin nan su ne haramun to amma shi imamu shafi'i ke cewa wannan aya ba ta tana kai ta kai haramun cikin ababen nan guda hudu bane ballan salamu sai ta ci karo da sauran ayoyi ko hadisi da sai tsara wani abu yace ita wannan aya a lokacin nan abin da manufar saukar da ita shine kwace halacci da haramci daga hannun mutane a mayar hannun ubangiji ta tunda su a jahiliyyar su sun saki halacci da haramci a hannun shugabannin su to sai Allah madaukakin sarki ke kwace wannan halacci da haramci zuwa gare shi cewa annabi ya faɗa la ajidu fi ma uhiya ilayya muharram cikin abin da aka mun wahayi ba abin ke haramun in ko ba abin aka mun wahayi ko to ba ba da za a samu halacci ba da za a samu haramci illa an yakuna maitatan aw dama subhan aw lahma tanzilin an fa innahu rizqun aw fiskan uhilla li ghayri allah to sai Allah ke fa man turra dukkan wanda ya tilastu ila zuwa wani abu ba yana mai zalunci ba wala adin ba ko mai ketare iyaka ba ai hala kaunihi fil akli ghayra qaridin ala imamin li yufariq al jama'a kasancewarsa ba wanda ya kuruji ga imam ba wato ya tawaye da shugaban musulunci dan ya raba kan mutane wala muta'addin ala nas halin kasancewarsa ba mai ta'addanci kan mutane ba fi nahawi qat'i tariqin a kasancewarsa wato kamar misali ya zama dan fashi to shine jarabakin wala adin wanda ya zama bai sifanta da wannan abin ba to fa inna rabbaka ghafurur rahim lalle ubangiji ta'ala mai gafara ne lahu gare shi ma akala dangane da abin da yake rahimun sannan mai jin kai ne tattare da shi wato cikin abin da wato yake na game da wannan wato abin da wannan aya take nuna ba waɗannan ababai haramun amma idan mutum ya samu kansa a halin larura ya halatta larura kuma kamar da malamai suka ce ka'idoji guda biyu suna tare da juna ad-darurat tubihul mahzurat larura in ta zo tana halatta maka abin da ga haramun wannan an ciro ne karkashin wannan aya kuma ni tsarra ghayra bagin wala adin fa in rabbaka ghafurur rahim فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم فمن اضطر غير باغ ولا آدم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم waɗannan su ne asalin ayoyin da karkashinsu da makamantansu aka ciro ka'idar ad-daruratu tubihul mahzurat ita larura tana halatta maka abin da yake da haramun ne to wannan ka'ida kuma tana tare da wata yar uwarta shine ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha kowace larura ana kaddara ta da gurbadan girman ta yanzu mutum yana tafiya cikin daji sai ya kasance yunwa ta sama masa bai samu cin abinci ba ya nemi dan itace ya rasa guzurinsa ya kare dole ko dai ya mutu ko ya ci ko ya mutu ko ya ci naman alade ko ya mutu ko ya ci dabbar da ya san ga su masu zuga suka ambaci sunan gunki suka yanka to a irin wannan hali ya halatta gare ke ki wannan musan dan kare mutu dan Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila ta'aluka wala taqtulu anfusakum kar ku kace ne. to amma idan ya zo ci din darura ta biyul mahzura ta halatta masa ya ci to sai ya kwatanta larurar nan gurgurdan ta shine idan ya zo ci ba wai zai gasa bane yayi ta ci har sai ya koshi zai ci ne daidai lokacin da zai ji ya daina jin yunwa amma ko bai koshi ba ina adarrat bi qadaru bi qadariha domin daga lokacin da ka daina jin yunwa larura ta kawo tana nan barazanar mutuwa ta riga ta kawo yanzu ba ta nan idan ka ƙara ci ka kuma haramci ya dawo kenan yanzu ka ci haramci kuma da zaran ka ƙara haramci ya halatta bayan ka ci ka daina jin yunwa amma ninka a gaba lallai ba za ka sake samun abinci ba to sai ka rike sauran kai guzuri da shi har sai yunwa ta sake galabaitar da kai kuma ka sake bincika baka samu komai ba wannan guzurin kuma sai ka sake ci gurgurdan yadda za ka gina jini idan da kai gaba ga soyayyen mushe yana kanshi ko da gena mushe yana kanshi ga kuma gyaɗa ka samu ga rogo ka samu ga makali ga dankali ka samu to kaga wannan mushin take binne shi dan ka ci wannan gyaɗar ko dan ka ci aya ko dan ka ci dankali ko rogo ko me dan larura ta riga ta kau a lokacin dan ga wani abin da ma ya iya magance maka yunwa cin wannan mushen a lokacin ya zama mai ya zama haram ka za a abdaruwa da kasar da kadari to wannan duk lokacin da aka ce a buga larura to za ka yi ne gwargwadon yadda larura ta gadar amma kai sama da larura to kuma ka shiga cikin haramun ba tare da kadari wanda galibin mutane mun hada ce ka'idan addaruwa ta ibn mahzura amma addaruwa ta kadar da kadari ba wanda yake sabbata ka dauki wannan ko ka hada su da juna a cikin duk abin da muka mai da shi larura a rayuwar mu sai to sai ka tabbatar laruran nan in ya zama larura ɗan da gaske to kuma sai ka kaddara laruran gurgurdan girman ta dan karka fada da yawa wannan kenan fadin Allah ta'ala fa mun tsirra ghayr bagin wala adil fa inna rabbaka ghafurur rahim babi shine mutumin da yake mai zalunci adin mutumin da yake mai kesare iyaka to mai zalunci din nan kuma wato ainihin mai zaluntar mutane kenan mai zaluntar mutane kamar dan da makami mai zaluntar mutane ne kamar gudaddan bawa mai zaluntar mutane ne haka duk wanda ya tafiya ta sa'ad ko mai ƙetare iyaka tsakanin da ubangiji ya ƙetare iyakar ubangiji ya yi tafiya dan wata tafiya ta sako daga nan zai tafi Lagos dan sami ko daga nan zai tafi gari kaza don saboda kawai karuwarsa da ke gari kaza daga nan zai tafi gari kaza dan saba ma iyaye to duk waɗannan guda biyu kowanne zai gaskata cewa babin adali wato za su za su iya shiga cikin wannan aya idan mutum ya yi tafiya ya zanto gaira bagin ba mai bazi ba wala adin ba mai ta'addanci ba fa inna rabbuka ghafurur rahim to wannan idan ya samu shi ya halitta shi saboda larura an riga an yafe masa amma wanda yake adin ko babin fa dan fashi da mukami ko gudaddan bawa ko wanda ya tafi daga gari zuwa gari dan ya wurin farkasa karuwarsa ko dan saboda kallon kallon kafa ko dan saboda menene ko larura ta kama shi shi ba zai ci ba wannan shine abinda malam ya tabbatar a nan a wajen fasar kalmar bazin da kuma kalmar mai adil to abinda malamai ko suke cewa wata fassara ta biyo wanda ba wannan ba fa man sirra ghaira baghin wala adil shi da baghi da adi din nan wato ba sifa ce ta shi mutumin kasancewar kasancewarsa mai sako na kasancewar kasancewarsa gudajen bawa ko kasancewar kasancewarsa mai kaza ko kasancewar kasancewarsa mai kaza ba a'a adin anan shine mutumin da bai filasu ba ga wani abincin amma sai ya falla ne mutu an gane ko baghin shine wanda gashi wato ainihin ya samu mutum ya ci daidai da zai dalaje mu amma kuma sai ya ƙara kaga bayan da yana son kuma ina kila ke wajen to duk wanda ya tare iya kai amma dai wanda larura bata kai a ci ba yaci to ya zama mai sakon ki wanda ya samu gurgurdan yadda zai toce larura amma kuma sai ya so kila shi ma duk ya tare ne iya kai to wanda ko aka halatta wa shine wanda bai zama haka ba gaira babu wani adalci karkashin wannan fasarori guda biyu ne sabani ke faruwa wajen malamai kan cewa dan fushin da ya tafiya yawan fashi da makami ko wanda ya tafiya tafiya ta sabo ko wani irin sabo ne saba ma iyaye ko gudajen bawa yunwa ta kama ki shi idan ga mutu su ko bane su ba wanda suke fasaran farko kamar wanda malam ya tuba kan fasaran su suna ganin tunda tafiya ta sabo ce da halatta ne ki mutu dan cin mutun nan rahusa ce aka bayar shi ko tunda mai sabo ne bai dace dace da wannan bai dace ya samu wannan rahusa ba malaman da suke ganin a'a ai bagin da adam ana nufin wanda ba larura ta faru ba kawai zai ci shi to ya zama mai sako amma wanda larura ta faru ko da zai sako ya halatta shi wanda a gaskiya wannan magana ta biyu ta fi karfi domin kasancewar ka mai sako kai tafiya wannan sako ne daban kasancewar ka yunwa ta kama ta a cikin abinci har ka mutu to kuma sako na biyu ke ya kamata ka hakura da sako ɗaya dan Allah madaukakin sarki ya ya haramta maka sabon da kake yi idan zalunci ya ce la takarbu zina idan kisan kai ne la takarbu an to kuma da muka bi ya haramta maka to kuma ka bar kanka da yunwa har ka mutu alhalin kuma ga abin da zai iya toshe maka yunwan nan to nan ma kuma ya haramta maka barin kai da yunwa ka mutu dan yace wala takasuru anfusukum wala turqu bi aydikum ila tahaluka kaga in ka saba dantan ayoyin to sai ka hakura da su me kuma sai ka saba wala takasuru anfusukum wala turqu bi aydikum ila tahaluka kaga zama zunubi kame kan zunubi wannan shine hakikanin gaskiya duk mai tafiya kowace irin tafiya ce matukar tilas ta sa ya kuma sai ya halarci ko dan ko hukuncin bakin sa daban zai zo Allah ya masa wannan hisabun gobe kiyama ko da karuwa ce hukuncin karuwancin da daban za ta zo kuma Allah ya masa hisabi gobe kiyama kan wannan karuwancin amma ba za a bar ciki da yawa ba amma ya zanto mutum ya kace kan da kansa Allah ko ya haramta wannan haka wannan hukunci yake dangane da mai kasar mutumin da ya tafiya ta kan sako waɗansu malamai suka ce ba zai kasar ba tunda kasar da sun sati abin da yasa aka yi dan saboda a saukaka to mutumin da ya tafiya sako kuma kasance wasu da sako bai dace a saukaka masa ba ya kamata a gallaza masa dole sai ya cika sallah wannan ma magana ce mai rauni gaskiyar al'amari dukkan tafiya za a yi mata kasar dukkan tafiya mai ita zai iya san azumi dukkan tafiya mai ita in ya samu kansa cikin larura zai iya cin mushi sawa'un tafiya ce ta da'a ko tafiya ce ta saban daban wannan hukuncin da aka bashi a matsayin sa na matafiyi kuma daban ko dan fajiri da mutane sallah ta kama shi zai kasaru ko barawo sallah ta kama shi zai kasaru wannan shine gaskiyar al'amari abin da yake tabbata a cikin hadisi ko dan fajiri da ya tafi da fajiri da ya halatta ya azumi man kana minkum maridan aw ala safarin ba ita tun mina min ayyamin ukhra imam musafiri ne matafi ne a wanda ya haramta masa annabi an fahimta ko musamman idan muka dauki kasaru ai sabanin da aka gina akai azima ce ko kuma ruksa ce suna nufin wajibi ne ko kuma rangwame ne wace muka rangwame ne wajibi ne eh wajibi ne idan rangwame ne shine zaka ce tunda mai sako ne bai dace da rangwame ba in ko wajibi ne fa da mai sako da mara sako ko wace to haka kiyaye ce daga mutuwa shi ma ya zama wajibi ko to haka da mai sabo da mai mara sabo kowa sai yayi duk da yayi waran wani barazana amma nashi kuma idan ya tsara wa nashi barazana ya zama laifi bi za ka mai jirgi ga ya kace ran wancan ga ya kace nashi kuma ina fatan kun fahimta asalin kasar wajibi saboda hadisin annabi da yake cewa asalin sallah din da can an shar'anta ta ne raka'a biyu sai aka tsara wa mazaunin gida shi ko mai kasar aka bar masa yadda kake mataki yanzu kai mai kasar idan ka cika kaga kai yadda ba haka kake ba da haka akwai malaman da suke gani in mai kasar mai suka sallama ba da sallah sai fa in ya bi jam'i ne na liman yayin da ka liman ya zama wajibi ka cika in limami mazaunin gida ne amma kai kadai ka ce zaka cika akwai wanda suke ganin kai ta dace saboda hadisin nan da yake asalin sallah din an shar'anta ta ne ta ne. fazidatul hadari sai aka ƙara ta ga mazaunin gida wa ubuki yake safari a halin tafiya kuma aka kyale ta ayyuka to tunda an kyale ta ayyuka kai da me za a ƙara ya zama kai bid'a ke ƙara wani abu haka waɗansu suka zama ba waɗansu kuma suna rangwame cewa a a kyale abin sama sama haka dan ya cika to ya bar dai abin da yake ya abin da ba ya bar abin da yafi dacewa abin da yafi dacewa shine kare cika ومن da fadin Allah ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wannan aya tana cikin suratul safat Allah yana cewa shine ya halicce ku Allah shine ya halicce ku da abin da kuke aikatawa ma'ana ubangiji ta'ala shi ya halicce ku shi ya halicce ayyukan ku wannan matsala ce ta aqida mai dan timotarwa game da wadansu dan karkashin da sai su daga ganin kamar to idan haka ne bawa idan yayi sabo baya da laifi tunda Allah shi halitta shi ya halitta aikin an gane ko da haka aka samu wadansu daga cikin ahlul kalam waɗanda suke ganin cewa a'a bawa shi da yake aikinsa da kansa babu ruwan Allah samanin ya saba wannan ayar ya saba hadisan annabi da dama da haka ma Imam Bukhari yayi littafin sa kalku abu alal ibad dan nuna cewa dukkan ayyukan da bayin suke yi ubangiji ta ala ne ya halicce sai dai kai dan adam ubangiji ya baka cin gashi ta hanyar baka zabi a zuci da zuciyarka ya saukar da wahayi ya turo da manzanni dan su fayyace maka ga hanyar daidai ga ta shari'a kuma ya baka kwakwalwa wanda za ka gane abin da yake daidai wanda yake ba daidai ba in ka zaɓi barna kai to shi kenan sai an kama ka da wannan barna kullu nafsin bima kasabat rahina amma lokacin da kake zartar da wannan barna iradar ka ce ta motsa gaban ka su sai dai wannan gaban naka lafiyar da Allah baka da wannan karkashin to wannan kuma daga Allah ne ba kai ka bai wa kanka ba kaga akwai bangaren ka kai dan adam shine zaɓin da aka baka na sarrafa waɗannan gaban naka da kuma wayar da kai da kai inna hadina ku sabira in ma ta kira in ma ta kura. akwai kuma bangaren ubangiji ta da ya baka lafiyar jiki da kuzari da dukkan kai ka wanda wannan da kudura ne da gamdaman ta take amma ya baka zabi ko ka bi shiriya ko ka bi adalci da kuma ya rattaba hukunci kan idan ka bi shari'a da an gane ko dan haka kuma ya faɗi cewa kasancewar ya ba mu wannan sai aikin mu kika zanto da bamban inda sai ya kuma da shakka fa amma man aqa wa taqa wa saddaqa bil husna فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى kaga ayyukan mu daban-daban ne tare da cewa shi ya halicce mu a ce akwai irada bambancin irada ke sa aiki kuma yake ya sha bambam. ko bambancin fahimtar sakon ubangiji ko bin su yasa aiki kuma ya sha bambam ina hadina fi sabila in ba shakiran wa in ba kafura wannan kuma yake cewa fadin Allah ta'ala wa minan nasi man yaktasu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka الله har zuwa wata بهم الأسباب al-asbab yuhibbunahum والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب abinda wannan aya take cewa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada daga cikin mutane akwai wadanda suke rikan kishiyoyi ko ma bayan Allah yuhibbunahum ka hubbillah suna son su irin son Allah to wajen cewa suna son su irin son Allah sai malami suka yi fassara biyu waɗansu malaman suka ce suna son su irin yadda mummunai suke son Allah haka su waɗancan suke son wannan kishiyoyi da suka sanya ma Allah fassara ta farko kenan fassara ta biyu yuhibbuna hum ka hubbillah suna son su irin yadda suke son Allah wato suna son wannan kishiyoyin daidai wa daida da irin soyayya da suke wa Allah Soyayya da ke cikin zukatan suka raba gida biyu kashi hamsin suka ba Allah kashi hamsin suka baiwa waɗancan kishiyoyi sai Allah ce wallazina amanu amma waɗanda suke mummune a shaddu hubban lillah su hafi tsananin soyayya su ga Allah take ba wanda suka raba suka ba shi rabi ƙololo soyayya mummune ga wa take ga Allah to soyayyar dukkan wani za ta biyo bayan wannan tunda suna son Allah to kuma sai inda Allah ya saita kwakwalan su idan ya ce ku so wane to sai su so shi in ya ce su ki shi kuma sai su ki saboda son Allah kan shi ne sama da komai amma yayin da suke da abin da suke so daban wanda ke kuma kishiyar Allah to wannan ya rage wani bangare na imanin da haka aka haramta maka son kafirai da haka aka haramta maka kodolor soyayya ga mummunai masu sabo sai ka dan nuna masa wata tsiyayya saboda wannan safa ba wai kawai dan gangan jikin su da haka aka wajabta maka kololor soyayya kuma ga mummunai ɗan uwanka waɗanda suke masu sa'a kun fahimta da kyau wato kenan kaga kafirai sun yi shirka ba wai dan suke Allah gaba ɗaya ba suna san Allah sai dai sun yi ne sun ta Allah ne rabawa suke daidai wa daida suna san Allah amma kuma suna san Allah suna san uza suna san mana sai suka baiwa Allah rabi suka baiwa wancan rabi ba za su yi kin su gaba ɗaya ba ba za su iya san sai suka raba suka ga wancan suka zo rabi to shine yuhibbuna hum ka hubbillah suna son su irin yadda suke san Allah to shine ayat da ke cikin suratul shu'ara ta fayyace mana da Allah ke maganar cewa idan aka jefa kafirai cikin wuta ubangiji ta'ala yana shi kai to abin da za su faɗa suna cewa tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idna sawwikum bi rabbil alamin وما أضلنا إلا المجرمون وما لنا من شافعين ولا صديق حميد falau anna lana karratan fatakuna minal mu'minin suka ce in kunna la fi dhalalin mubin wallahi lalle mun kasance cikin fata mabayyani izunu sawwikum yayin da muke daidaita ku suwa suka fadawa al'anda tijiyoyin yattakhidhu min dunillahi andadan izunu sawwikum yayin da muke daidaita ku da alamin da ubangijin ka muke muku girmamawa irin wanda muke muke muku irin wanda muke daidai wa daida kun wato shine ibnu kathir ke cewa wannan taswiya din ainu sawwikum fil mahabbati wat ta'zim muna san ku irin san Allah muna girmama ku irin girmama Allah irin yadda in Allah ce kaza cikin Qur'ani za su ya zama wajibi abin aiwatarwa haka in kishiyar Allah din nan da suke so kuma yake kaza za su ga ya zama wajibi abin aiwatarwa kun fahimta da kyau wanda wannan shine ainihin sirki kun bayan sirka kenan wannan shine wannan kan dai ne ta Allah da wani din kenan to galibi duk wanda suke guluwi cikin bayan Allah sanan suka zurma yahudu sanan suka zurma game da daidaita annabi uzairu da Allah nasara sanan suka zurma ta hanyar daidaita na maryama da danta annabi isa alaihi salam daidaita su da da Allah to haka galibin yan bid'a sanan suke zurmawa ta hanyar daidaita waliyai ko salihan bayi da Allah mutanen annabi nuhu sun daidaita wato wud da yahud da ya'uq da nasara waɗannan dai goma abin da ai salihan bayi ne masu da'a to sun daidaita su da wa da Allah da ba wai kin Allah bane ba yasa suka zama sun yi shirka suna san Allah sai dai daidaita Allah da wani annan kuskure ne ya zama wajibi ka fiki da Allah inda za ka gane haka shine idan Allah ya zo ce kaza sai wannan wani wanda yake salihin bawa sai ya zo ya ce kaza idan ka dauka dukkan wajibi a bindi sai ka ta hada addini biyu kana yin musulunci kuma kana wani addini da musulunci tsarin Allah daga sama qala Allahu qala rasulullah wancan abun nabi kuma umarni daga wani keji daban kuma wanda ka tabbatar ya saba na Allah din ya saba da manzon Allah kuma kana ganin kowanne ya zama wajibi abin bi sai ka takuda gaba ɗaya kai kai sai kuma addini a wurin Allah shine ne musulunci inna ad-dina inda Allah al-islam wancan abin kuma ba da za a yi an sunan musulunci sai in ya dace da Qur'ani ko hadisi in bai dace ba ya zama wajen musulunci duk yadda aka zuga shi ko aka koda shi to anan abin da yake wajibi gare ka da sai ka yarfar da wannan abin sai ka bani Allah din ka dai saboda ko ba komai son da kake wa Allah ya tsara wanda kake wa wancan in ko abin ya dace da na Allah to sai kawa abin biyayya dan kasancewarsa ya dace da na Allah din duka guda biyun a lokacin nan in ba wa salihi ne dama babu yadda za a iya kawo cikin abin da Allah yake so in ka ga ya kawo kuwa to bisa da kuskure ne to kuma an kuskure ne ba wanda ya wajabta maka mutum ta kan kuskure ka ko san dukkan wanda ba annabi ne na kuskure da haka imamu malik ibn anas yake cewa ma na min ahadin illa rad wa mardudun alayhi ba ɗayan mu face sai ya zanto yana raddi ko ai masa raddi yake illa sahibi hadha kabar sai ne kabarin annabi sai me wannan kabarin ma minna min ahadin illa yu'khadhu min kalamihi wa yusra ba wani cikin mutane ba sai wata magana ta karba wata kuma a watsar maka illa sahiba hadal kabar sai ma abucin wannan kabari abubakar siddiq an karɓo ta maganarsa wata an kyale mata umar dan khattab an karɓo ta maganarsa wata an kyale mata haka usman haka ali haka sa'ad bin abi waqqas haka talha bin ubaidillah haka abu ubaida haka abdurrahman bin auf haka sa'id bin zaid guda goma nan da annabi ya ambata sunan su sai dai yace Abubakar fil janna Umar fil janna Usman fil janna sai ne kirga goma amma tare da haka maganganun su waɗansu in sun yi a karba waɗansu a mayar musu duk wanda ya zo bayan su bai kai matsayin su ba to shi ma sai a karba nashi wanda ya dace da daidai wanda ya karba daidai su daidai ba ya kyale masa kai amma in ka ce ah to ai ai ahalin abin ne suka faɗa so ai ahalin abin yanzu zo ba za a wai tunda ahali ne suka faɗa ko ba za a ai wannan ai da abin da suka faɗa da abin da suka faɗa ne faɗa miji duk abin da suka faɗa ne nan ya zama mutum yana buɗe kan ramin halaka ke mutum zai yi da kansa idan ya fahimta ga waɗanda nasu ya tabbata akan su kai ka tabbatar nasu fa mutanen badar ya nasu ya halaka akan su ya sauka akan su cewa ga su matsayin su annabi sai mai yiwa Allah ya kalli mu abuta badar ya kake da gau abinda duk ga dama an yafe muku ya faɗa wannan akan Hafiz bin Abi Balta'a bayan an je yakin badar an dawo ya rubuta sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikawa da waɗansu abokanansa a maka cewa annabi na tafi ko zai turo a yake ku ku kwace dukiyoyin ku kar a zo a ruwaye ku ba wai na so musulunci zagon kasa bane ba amma yana kaunar waɗansu daga cikin kafiran makka dan saboda dangantaka ta jini yana ganin su kwace kayan su su gudu kar a zo a far musu aka ga aya ta zo ta sauka cewa abin da yayi ba daidai bane ba Umar dan tsabi sai a bani dama in kulle masa kai mana annabi sai ayi ya halatta yake badar baka san ya je badar baka san ba ko Allah ta kalle bada take daga ku komai dan haka da aya za ta zarge shi ma sai ta bashi sunan mummuni dan ta dauka cewa abin da ya fitar da shi musulmi ya ayyuhal ladina amanu la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddati to kad kafaru bima ja'akum min al-haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum inda abin da yayi lokacin nan ya fitar da shi daga musulunci zai je cikin jarin ya ayyuhal ladina amanu ba ma ne sanin cikin ayoyin da yake a ba sa fahimta amma da an karanta ta sai daga hasken wahayi ya dace da hasken ka na fitra nurun ala nur hada Allahu li nurihi man yasha wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas wallahu bi kulli shay'in alim to kaga wadannan masu wancan falalata ba tafiya daga nasi to sai wanda yazo daga karshen karshe wanda lokacin fina alaƙar sama da kasa ta yanke wahayi ya daina zuwa da shekara dubu da ɗari da wani abu kawai sai wani ya zo sai a zo a wanke shi da sabulu da wani nasin da wata ayat ko hadisi duk ayar da za a zo a ce ala inna awliya Allah suka ce ba suna a ciki ni ma ina sa rai in ji da shi idan ka ce malamin ka na ciki sai ce ni ma na waina ban fi ka tantance shiga ayar ba kai ma baka fi ka tantance shiga ayar ba <laughs> ba sun ba ga aka ba an kawo sunan wani ne ba inda aka kawo sunan wani sifa aka kawo ba hadisin da zai fassara ka ce kawai shehin da ka ake nufi ko ni ita shehin da ake nufi dukkan mutum zanto shehin da zato yake ni ma na zato yake shadda kenan da lokaci a ah, to ni ba sai mun na na zato ni kuma to dai kenan ba zai ji kadai ba saboda haka wannan aya lalle tana nuna wajibcin soyayya ne ga Allah madaukakin sarki shi kadai wannan kuma yace lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه wa ma du'a ul kafirin illa fi dalal ayar tana cikin suratul ra'di abinda Allah ke cewa lahu da'awatul haqqi kira na gaskiya yana tabbata ne gare shi Allah waɗansu malaman salaf sun fassara da'awatul haqqi din ita ce kalmar la ilaha illallah wallazina yad'una min duni waɗanda suke bauta wani ba Allah ba ko suke kiran wani ba Allah ba domin yad'una ya zama addu'a kenan du'a kuma ko du'a ibada ko du'a mas'ala in mun fassara ta du'a wa ibada sai zanto ya abuduna min dunihi in mun fassara ta du'a wa fasala sai zanto me yasa aluna gairahu wallazina yad'una min dunihi wadanda suke kiran wani ba Allah ba ko suke bauta wani ba Allah ba duk da ma'ana ɗaya la yastajibuna lahum bi shay su wadanda ake kira dan ba za su amsa wa mutum komai ba in ka kira su ma ka kira su ne lokacin da ka kira su matattu ne amwatun ghairu ahya wa ma yasuruna ayyana yub'asun amma ta suke ba a raye ba a wannan zaman da suke na kusewa na kabari ba su san ma yau za ta ce su za su ta ce su kike ne su ka bata kanka lokaci kawai ba sa ji tabbar ka samu ta samu katanga a tsaye ka kiranta la yastajibuna lahum bi bikai. in kana tsammanin za su ansa to gashi sai Allah ce illa ka ba su kaffaihi ila al-ma'i sai gurgurdan wanda zai mika hannunsa zuwa ga ruwa to shine malamai suka fassara daban-daban wadan suka ce mai fasara hannu zuwa ga ruwa ya ga girgije zai wuce ya leka hannu ya ce ruwa zubo in sha zai yi hannunsa ba zai kai ba ko to haka kuma addu'a su ba za ta kai ba zuwa ga wanda suke kira tun da ba Allah bane ko kuma irin abun nan da ake gani kawalwalniya lokacin da ka tafi a tsakiyar rana idan ka hango titi tun daga nesa sai ka kamar ruwa a fanci tsammanin ka ruwa ne sai ka je sai ka gaba ruwa bane ba to su ma haka masu kiran wani ba Allah ba tsammanin sa an samu su sai sun kira sai zanto ba an illa ka ba su kaffai da ilal ma'il ya bulu gafafu ba za a an samu shi ba sai gwargwadon mutumin da yake mika hannunsa zuwa ga ruwa dan ya zo shiga bakinsa fa ma huwa bibalighi ai ruwan nan ba zai zo shiga ba wa ma du'aul kafirina illa fi dalal addu'an kafirai ba komai take ba sai cikin fata kawai saboda haka dai addu'a haƙƙi ne na Allah shi kadai ba a roƙon wani wanda yake ba Allah ba duk wanda aka kira wanda ba Allah ba to an yi shirka da haka Allah ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idan min az-zalimin karka kirayi wani wanda yake ba Allah ba wanda baya iya cutar da kai kuma baya amfanar da kai dan ko har karga ka aikata haka to ka kasance cikin waɗanda suke azzalimai wannan yake cewa game da bayanin da kai wato ya nuna kenan kamar idan mutum ya noma in kowane buhu ɗaya kowane ah, dame ɗaya zai bada kowane dame goma zai bayar da ɗaya haka ne idan ka tara ku kafin a take kila ai ba za ka iya gane wusuki bane amma anan an yadda abin da ke sa alkhar ko da lokacin annabi akwai alkharrasun amma ba alkharrasun makareta ba alkharrasun sune waɗanda idan su zo ga dabino a sama za su ce wannan dabino in an sauko shi zai kai wuce kaza zai kai kwano kaza zai kai mudu kaza zai kai kilo kaza Allah ya ba su wannan baiwa idan ko aka sauko shi sai ga haka ne saboda kwarewar shi da mu'amala da noma akwai wanda idan aka zo aka tara da munna gurgudan yadda ya ga tsabar su zai ce wannan in an tashi zai kai bukuta gari gari kowanne za ka sun saba da yadda dan munan suke in dame ya sai dame ya ta sosai ba wai buturi bane ba za ga suna cewa to wannan dama idan an tashi zai kai kwano bakwai wani sai zai kai kwano goma kwararrun ba da suka saba da gobe suna da wani to ba ta akai dole sai ka tashi kayan ka baka bayar da zaka idan ka eh, a su wannan kwararru ta fuskar noma in suka kalle shi suka ce ai wannan lalle ya kai wuce biyar tabbas ya kai nisabi kenan ko to kuma ya kasance wato ainihin dame arba'in ne suka kalle shi suka ce lalle ya kai wuce biyar an bayyana ku to dan nawa kenan zaka fara nan za ka saki kashi goma ka bayar da daya ushiri ko inda ruwan sama ka tayar kaga dai ba zama da zaka bari kenan da mai hudu kenan kaga kowanne daya goma din kenan ya zo ya halaka idan kai haka in ban manta ba ko wani daga cikin littafin shi man dan kodai da ya nuna haka tunda ya rayu a kasar Hausa ya nuna haka wannan abu na karshe da zamu tsaya akan sai yana cewa wai a aiwa wannan kasar addu'a saboda hadarin da ke fuskantar wannan kasa a sakamakon ziyara da shugaban kasa ya kai turawa suna ta murna dan za a bayar da mulki ga hannun farar hula su zo su sace kudin Najeriya ai yanzu Najeriya ba wai farar hula ba da soja da farar hula yanzu ka da garanti din waye ko ni iya sata sai kai fatan Allah ka maka mai dan dama dama kawai amma da su ji rabu yanzu irin satar da aka yi a Kano tun da ake tarihin Kano tun da aka Kano an taɓa yin sata irin gwamnan da ya tashi a ce gaba ɗaya hatta sun fada ta gamman house an sace kafet na gidan gwamnati da manja da gijiri tun na gidan gwamnati tun da kake a duniya dan Allah ka taɓa jin tarihin sata irin wannan yanzu kuma da su wanda ya je rediyo kuma yana jin kima ma gwamnan da aka kai Maiduguri yana bi ma'aikata ma'aikata irin kwangilolin da ake na ƙarya ya dakatar da waɗansu kwamishinoni da waɗansu ma'aikata kafir idan ka zaka ɗaure maki to sojan ne ba farar hular ba Najeriya yanzu kowa daga ɗan sata ya gita ba yanda zaka iya cewa soja ne zai gyara maka ko farar hula zai gyara maka sai dai kai fatan ka samu mai tsoron Allah mai mai dama dama wanda zai rike maka mai dama dama wanda zai rike maka kuma illar masu mulkin mu shine kowa ya hau mulki abin da yake nema menene abin da zai yi ajiye tarihi ba wai me zai amfani kasa ba duk masu mulkin kasar nan galibi a haka take me zai a ce a lokacin wani a tana wani ke a lokacin wani a kai idan ya ga cewa kirkiro jihohi ne zai ajiye masa tarihi ko ba a cancanta ba sai ya kirkiro jiha a yi kirkiro jihohi masu amfani da marasa amfani a kirkiro kananan hukumomi masu amfani da marasa amfani waɗansu kananan hukumomi a kirkiro su ba su da ma'aikata dan waɗanda suke cikin duk yawanci waɗanda suka gama sakandare ne waɗansu ma kangaren ruwa sakandare ne to ne ma'aikatan local government ba abin da suka iya a duniya sai idan an tara goma an tarke tara saura nawa sata kawai iya abin da suka iya barayi kasar gumai. in ba haka ba duk local government a ce rabanta an bata miliyan uku a kowane wata ko a ce miliyan hudu karamar hukumar da za a bata miliyan hudu abin da za ta aikace kace kudin ma'aikata da malaman makaranta da kowa da kowa miliyan ɗaya da rabi za ta yi mata to sauran miliyan biyu da rabi ko tana da sauran miliyan uku da rabi ko kwalba ta kai ba za ta yi mata ba wannan kuma haka za a zo a kasa su tsakanin hakiman yankin da chairman lokacin government ɗin yankin da da raɗin da DPO ɗin yankin kowa da alƙalan yankin alƙali da hankali shi ka kowa gurgurdan girman sa haka za a bai haka kawai kuma haka ake yi ya halatta ba komai bane so a wurin kowace karamar hukuma aka ce yau ina amfani karamar hukumar da aka giro ina amfanin jihohin da aka giro aka zo aka ware biliyan kaza aka ce da a ba kowace jiha ka santa tun da aka zo aka ware na Kano mai aka yi maka ban da cikin bashi kala shi ma ya fara fashewa daidai masallacin mu ya fara fashewa ga wa ake wai kuma ba abin da yake shirme ma wato mu a Najeriya din mu ɗan arewa mu muka fi kowa kira hukumanci a turo gwamna arne daga garin su sai ya zo nan garin sai ya dauki kuɗi sai je wa garin su aiki kuma sai a je a bi shi aka turo wanda ya zo Kano tana fama da wahalar ruwa ya je ya gyara garin su ya yi bohol bohol duk aka samu ruwan sha ya gyara su suna garin su da kudin Kano aka turo wannan arna kafin ya zo nan garin babu su ta mutu sai zai binne ta dan bai da kudin binnewa saboda su biki ake yi aka zo masu kudin Kano da atajiran Kano duk suka tara musu kudi zai binne kuma suka tafi aka binne da su arniya kuma duk wannan bai wadatar ba aka sake daukan kudin Kano aka je aka gyara fanfunan garin su kauyen su aka gina asibiti aka yi meye da kudin Kano kuma ya tashi tafiya biyu sace komai Kano kuma duk Kano suna kallo da yan bokon Kano da malaman Kano da kuma da sijan Kano da kowa ya zara ido yana kallo duk wanda zai magana sai a so wani tunda ana ganin wani shiki ne nawa ya kamata a bashi sai a bashi ne mallan sai a bashi ne mallan biya ku sai sace sauran duk to yanzu nan sojojin kenan in ma wannan kace zo na to me za su maka ana canja ba wani gwamna an dauke shi daga wata jiha za a kai shi wata jiha miliyan sa sun ya dauka ya sa a mota ne ya ba su miliyan ɗaya toshiyar baki to amma da yake suna da kifi sun dai danne miliyan ɗaya dan su dai kowa ya danne daki amma dai sai suka tura motoci aka kare mota da suka da kuɗi kuma duk wannan kowa ya ji a kasan nan ba yanzu nan na fatar kayan gwamnati din kowa ya ji yanzu zai halatta a ce daga fatar shugaban kasa ba san wannan ta faru ba zai halatta a ce yan Kano duk ba su san wannan ta faru ba to me amfani me ya amfanin rayuwa akwai wani gwamna fa a cikin jihohin kudu da aka ji a wani dan arewa kwangila ya bayar ta abinda bai wuce dubu hamsin ba ga wani sai da suka rubuta mutum a kan aka yi ya bada wani kwangila eh, dubu hamsin ga wani dan arewa dan uwansa danginsa ya je wajensa kuma nan farahu biyu zo sace kaya ya bai wa mishan dama su gina soji soji hata a cikin shagari kwatar kawai kowa sai dai ya kawo bari riga ya rike tarbi ya kwaya talatin yana nuna abin da yana wani burga duk kariyar banza kawai ga inda za a yi jihadi ne gaske magana kawai da baki ta gagara saboda haka dan wakar ka dauka cewa wai fara hula su kaje mai barayi wallahi soja ma barayi ne ina ko shakka babu ana samu mai dan dama dama kawai amma dai ga cikin zo wani abu inda ana so a zurba barayi bane waɗannan mutanen da duk bai kamata su gaba da gwamnati ba amma ya sace Kano kuma an kashi jihar Benue da je sace can ba duk wanda ya sace wata jiha kuma sai a kai shi wata jiha sai sace ta Allah da rufa mana Salamu alaikum a saurara da Allah jama'a ko ta muhimmiyar sanarwa a saurara da Allah ko ta muhimmiyar sanarwa da Allah na tsawon gaba gaba su zauna ku ya ku saboda idan an aka tashi mutane ba za su tsaya ba idan abubakar inuwa wakari na nan sai bani takardar da zan bada sanarwa da yi bayanin a makonnin da sai gabata baya cewa an sabunta tsarin kwamiti na gudanar da masallaci don saboda ƙara kaimi da su kwamitin da suke gudanar da aikinsu na yanzu din to aga ya kamata a sake jaddada sunayen su waɗanda yan kwamiti da domin dukkan su da ya kamata na fara aikin su sun riga sun kammala kuma daga jibi ya kamata su zauna kuma akwai ayyuka da suke fuskantar wannan masallaci waɗanda kila bayanin su zai biyo baya daga nan zuwa sati mai zuwa saboda idan kuka lura shimfiɗar masallacin ta kwambi da yawa da kuma dattin da ya kamata a canja ta sannan akwai tsarin aiki da ake da na dauke ban taki daga nan a mayar da shi waje wanda tun bara aka fara maganar amma an samu jinkiri na samun izinin hakan daga hukumar kula da gine-gine da tsarin birane wanda muna jin kuma yanzu din abubuwa da sun kai kusan gaci kuma akwai dan uwa da shi kadai da kida wani cewa insha Allah zai gudanar da wannan aiki na dauke wannan bandaki a kai nan waje muna fatan Allah saka masa alkhairi idan saboda haka waɗanda suke ɗan kwamitin nada suna nan kamar yadda suke an ƙara musu adadin waɗansu mutane ne da za ambata yanzu mutum na farko ne a sheikh abdulwahab abdalla muhammad imam ahalar suna wal jama'a wanda shi ne zai zama jagoran kwamitin saboda kwamitin ya tafi da sauri na biyu kuma wanda zai zama mataimakin sa shine chairman na kwamitin na da Alhaji Ibrahim Wada mutum na uku Malam Abubakar Hussein wanda yana cikin kwamitin da akwai kuma Malam Shaibu akwai Malam Bello akwai Garba Rabiu Sidikin wanda yake da shine sakataren kwamitin akwai Alhaji Umar Idris wato sarkin yaki akwai kuma Bello Alhassani Haira sannan kuma akwai Adamu Buhari kastam akwai kuma alai sharu haruna akwai alhaji mustapha wanda gafi daga nan gefen akwai kuma alhaji abubakar ina kari wanda ke shine saka san wannan kwamiti kuma jibijibin nan idan Allah ya kai mu lafiya idan an tashi daga karatun kitabun tauhid bayan sallar isha'i ana bukatar dukkan waɗannan mutane da aka ambata a nan cikin harabar masallaci za su yi ganawa ta musamman dan saboda ci gaba da ayyuka da kuma sababbin abubuwan da suke fuskantar mu dan saboda abubuwa su tafi ka inda na'i abinda dai ake bukata shine bayar da cikakken haɗin kai da goyon baya game da su waɗannan 'yan kwamiti su kuma abinda muke bukata fito mana da dukkan waɗansu tsare-tsare ba wai da an ce kwamiti waɗansu sukan fahimci kawai abu ne da ya shafi neman taimako a gaskiya wannan ba shine aikin kwamiti ba na farko kwamiti shine samar da tsari da shawarwari na gari tun daga gudanar da karatu kansa da me za a gudanar a karatu wani lokacin kila a ijtihadin mu musa littafin da ba ya dace ba kwamiti kasance suna takuduwa da mutane suna za su taimaka wajen baiwa malamai shawarar ko da littafin da ya dace a karanta ko mutane da kansu suna da sha'awar wani darasi ko bayan sauran jama'a akwai ɗalibai waɗanda suka buɗe ido a fagen ilimi suna da buƙatar wani darasi na musamman da za a ba su ko a buɗe musu a wani lokaci na musamman duk wannan su kwamiti sai su zanto su ne hamzatul wasli tsakaninsu da hukumar wannan cibiya gaba daya sannan kuma samar da cikakken tsari da tsaftar yanayi na masallaci cike da wajensa wadataccen haske magudanar ruwa da suke alaka da wannan wuri wurin da yake bukatan ciko da sauran al'amura da waɗanda suke masu yawan gaske alaka da jama'a wani ne wanda yake zuwa masallaci wata uzuri ya taso masa na rikin lafiya ya daina zuwa ba a sani ba kila wani ma ya rasu ba a sani ba kila wani an kwantar da shi a asibiti da sai bayan wata ɗaya ko biyu za a ji labari wanda ya kamata alakar mu ba wai kawai mu karatu mu tashi ba ya kamata ya zanto muna da alaƙa da juna wajen taimakekena da juna sai juna murna kan abin da ya shafi murna din yi wa juna jaje kan abin da ya shafi ya kamata a yi jaje din al'amru bil ma'ruf annahyu anil munkar duka ne gaba daya ta'awun alal birri wa taqwa wannan ya zama wajibi a tsakanin mu da juna da sauransu. kuma kowa na da bukatar kowa a tsakanin mu to ya kasance su dai kwamiti suna su zanto hamzatul wasli ta haka gaskiya ko da wajen zabe din aka takuda tsakanin waɗanda suke malamai ne a wannan wuri tsakanin waɗanda suke kuma yan kasuwa ne da kuma waɗanda suke ma'aikata ne da waɗanda suke yan boko ne da waɗanda suke yan arabiya ne da an takuda domin a kowane fage ya samu wakil a cikin wannan kwamiti abinda muke fata ubangiji subhanahu wataala ya ba su ikon gudanar da aikin su kuma abinda muke fata shine mutane kuma su ba su cikakken wato dama da shawarwari ko a rubuce ko a magancin da ya ji sunayensu akwai waɗanda suka bada shawarwari a rubuce aka yi aiki da su ko a makaranta ko a nan kuma sun taimaka kwarai da gaske da haka ana bukatar irin waɗannan shawarwari idan sun samu dangane da kowane irin aiki akwai wanda ke sha'awar taimakawa bai san yi jami'an da ya kamata ya taimaka ta hanyar su kan abin da ya kamata ya taimaka na gudanar da makaranta ko masallaci duk dai waɗannan su ne hamzatul wasili da haka zan bi da abin magana da kimalan abdulhab bai kira yan kwamitin da yawunsa na shugaba a da na kuma kuma a a bayyana yake suna da yana kai ba wani abu ne ba a ji tsoron Allah wanda zuwa makaranta suna yin tafi da hadisi da kuma ka suna da wayewa ke ba ko yaushe ne a rage cikin shugabannin Afirka ko shugabannin Najeriya ba wannan ba wai yin ta ba a cikin Aí waɗannan kalmomin da ke kika kullum kika gan duk mutum ya fara zai aikin kirki kika gan baki mutane ya fara da adoyi banza wanda ba daidai bane mu ban san shi ba ba abin da ya dame mu da shi amma ya dame mu cewa mutanen Allah ya zabi bayan Allah wanda man garin nasu kamar addu'a ce kurin ga masu muke kyawa ta Allah shi ne amma daga ziyara a cikin cewa na wasu suna can su kudi Najeriya ko ba ka can su kudi Najeriya sai da aka yi yanzu ɗan Amerika kai kaka ku shi Allah ku ringe ba ɗan wanku addu'a wanda Allah ya kawo su hanya matafar tafarki madaidaiciya ne hanyar ahlus sunnah wal jamaa sai malam Ja'far fara game da masallacin addu'a mu nan ina da girma saboda sallallahu alaihi ba shi da wani mahkama wajen da ake alƙaran wurin da ake raba gado ko yana da da ake ko ake tara duk abin da ake yi na rayuwa baki ɗaya manzo Allah na hukumarsa baki ɗaya a cikin masallaci yi a masallaci yake yi shi ne malamin ke gaya maku kar haduwar mu ya zama kawai a ji karatu a tambaya a tashi a tafi akwai ta'awanu alal birr wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan saboda ka ta'awanu muke bukata wanda yake da shawara game da wannan masallaci wanda yake da shawara na shawara yanda za a fara rayuwan saboda shi wazi haduwan in an taru to kai ya zai an hadu to shi gani an fara soke soke amma an hadu ne dan Allah da shawara don a tafi da shi ta gani zancen siyasa kai kuna gan cewa wanda ba su karanta boko ba ba da ilimin siyasa ke kenan yana can duk da kasashen laraba ba wani zai ma arabiya shugabannin baki ɗaya maka arabiya kirki amma duk su ne shugabanni suke da zaka'i suke tafiya da kasansu da dukiyansu da zaman lafiya ko boko ɗaya ba su ba saboda haka a zancen siyasa ko zance kasuwanci ko zance abin da ya samu rayuwa duk qur'ani ya kawo shi hadisi manzo Allah sai shi saboda ka ku da kuke tare da jama'a ku ringa kawo shawara yadda za mu bayar yadda za a tafiya da alharka kamar abin da ya shafi siyasa ina zuwa ko abin da ya shafi na bankin ciniki ko abin da ya shafi na komai ku da kuke tare da jama'a ku ringa kawo mana shawara kun lecture ko karsu mun ne shi ne hadawa mu zai bada ma'ana amma ba hadawa bana ji waji a so kai a ce a ce wani kafi ne ko an bakan zama dan tarika kai kai baka cin tarika ko kai ka ringa zage shugabanni saboda kai baka cin kudin kai ma nawa wata ci zakai sai ka neman tsaftan zuciya sai aka daga ranar lahadi insha Allah an tashi zamu hadu amma muna da wani abu abin da ake kira shirita ba zan iya ba duk mutum da an sa shi in zai iya yi zai ce da mu zai yi in ba zai yi ba ce da mu lakum dinukum waliya din ba zan iya sauraron wannan ba ba inda zai mu sauraron shirita saboda aiki ne na Allah ba biyan ka kuma ka zo ka zo brand wajen lai kuma duk wanda ya ji sunanta baya cikin kwamiti ki tabbatar ba magudanci muke yi ba ko ai ya zo ba da shawara wallahi karba za mu yi kuma mu saurare shi kuma ko me zai yi amma fa za a rinka taba ku kudin da kuma da shi la masa ilal mutahharun za mu taba don a gyara masallacin wanda zai bayar a dan Allah wanda bai bayar ko da yanki kyale